The agenda is vote of thanks from the president of our great union health information management that is in person of Abdulrahman Muhammad from Birnin local government. Please come forward. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم um falan ina ganin sai dai mu ƙara gode ma Allah sarki mu kuma isa godiyan mu gare ka da karatun da kai muna ubangiji Allah ya sa amfane mu duniya da lahira ya zama musulmi shi ko da yake wa'azi da tunatarwa yana tasiri ga zuciya kowane mumin na duniya in dai har zai sa shi akan aiki that mean you can put in action yana ganin shi abin da zai tasiri ga zuciyarmu mun zo nan da kunnuwa biyu mu saurari wa'azi daga malam Abdurrahman Isa Jega a sananne kuma jagoran mu ubangiji Allah ya sa kawo malam da alkhairi kuma Allah ya sa mu haɗa wasu kofin mu a jannatul firdausi ala malam ina ganin zan ƙara ni a ta gare ka a madadin gaba ɗaya yan ajinmu maza da mata saboda mun kwashi ina ganin shekara hudu muna ta karatu ana ta karatu a hada a tashi wani yana ganin sai da an ka sai da mangoro gidansu da ne zuwa karatu akwai wani sai da an ka sai da gonar garu ta ne zo karatu yana ganin akwai su da yawa duk da haka nan dai ga shi yau Allah ya kawo mu ƙarshe tsora kwanan mu zuwa cikin wagan makaranta to ubangiji Allah ya sa wani karatu da mun kai shi alfane mu zo mu ci albarka ce ubangiji Allah ya taimaki uwayen mu da suka sacrificing times effort and financial capability ubangiji Allah ya taimake su taimake mu kuma ka samu cewar yawan karatu sannan ina so in ƙara jaddada godiya ta ga mayan malamai da jagorori da dare sunan da da kuma malam mashakur ali jega malam yana ƙara jaddada godiya ta ga yawa sannan abu na ƙarshe shine da Allah yana son jama'a da wanda mun kawa laifi cikin makarantar ga ina intentionally or non intentionally ne a cikin forgiveness of food wa Allah ko yahi muna mun san dole ne we did wrong back to anybody either intentionally or not please no Allah dai ya request for this message don Allah ya yahe mu ina ganin kowa dai ya san him him him him him to yonder level ina ganin <laughs> ina ganin dedicationally dedication da ko ne wanda tara mai mai malamai ne ga department da ga sunan malam Jafar Koko malam Mustafa duk ga sunan da Allah ya saka muku alheri da Allah kuma yan uwan maza da mata yan ajin mu su ma muna roƙon mu yawo wa juna saboda kuma mu sani za mu sake haɗuwa ba wani kila sai dai yan kawo da shi wani wurin aikin haji ko kuma kila kuma London da shi wurin da fita da kuɗi ko kuma <laughs> eh, wani da Allah ya saka mu kowa da alheri So thank you very much Mr. President. Alhamdulillah. So kamar yadda ya mana bayani so godiya ta ce bata ga Allah maɗaukacin sarki kuma Allah ya saka mishi da alkhairi and uh, the na farko abin da dan faɗa shi ne dan Allah idan malam zai fita mu yi haƙuri dan Allah mu bari sai ya fita sannan mu bi daga baya wannan zai ƙara nuna mana biyayya wanda muke da ita a ƙara shi da mu da ita thank you very much to um, alaikum sannan wata wace take mahaifiya ce a jagorancin tafiyar da muka yi a cikin shekara uku da muka yi so malam kai hakuri tana neman ka taimaka mana mu baka microphone kai mana addu'a don gobe za mu fara yin jarabawar da mu taɓa yi ba sannan kuma muna fatar in mun yi ta ba za mu ƙara irin ta ba sai dai wata ta gaba in Allah da malam kai mana addu'a من ثلاثة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن رشيد سهلا يا هنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا جياس المستجيسين اللهم أجثنا يا جيات المستغيثين اللهم أجفنا يا جيات المستغيثين اللهم أجفنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allah muna roƙonka da buwayarka, Allah da rinjayarka, Allah da ƙudurarka, Allah da ikonka, Allah kai ne hannanu, Allah kai ne mannanu, Allah kai salamu, Allah kai muminu, Allah muhaiminu, Allah rakibu. Allah muna roƙonka da waɗannan sunaye naka da munka ambata Allah muna roƙonka waɗannan ɗalibai Allah ka ba su nasara Allah ka yi musu gudunmuwa Allah kada ka basu da su Allah kai ka iya bayar da abin da mutum ba sai ya nema ba Allah kai an mai baiwa Allah kai adda komi da komai Allah rinjaya ta ka ta Allah ka rinjaya da suwa Allah ka taimake su da taimakonka Allah ka yi musu gudunmuwa da gudunmuwarka Allah ka agaje su da agajinka Allah kai adda kyauta Allah ka ba su kyauta Allah muna roƙonka wannan abin da za su yi Allah ka ba su nasara cikakka Allah ka ba su nasara cikakka Allah ka ba mu nasara gaba da cikin ayyukan mu na yau da kullun Allah muna roƙonka duk abin da muke gudu na sharri Allah ka yi mana maganin sa abin da muke so na alkhairi Allah ka ba mu Allah muna roƙonka Allah ka yi mana katanga da katangarka Allah ka yi mana tsare tsarinka Allah ka agaje mu da agazarka Allah ka yi mana gudunmuwa da gudunmuwarka Allah muna roƙonka wannan abin da suka roƙa da abin da suka gudu Allah muna roƙonka Allah kai an mai tsare Allah ka tsare su Allah irin tsarin da kawa manzonka Allah ka yi musu Allah irin tsarin da bayan bayanka na gari Allah ka yi musu Allah irin gudunmuwar da ka ba manzonka Allah ka ba su Allah irin gudunmuwar da ka ba bayanka na gari Allah ka ba su Allah ka ba mu gaba daya muna roƙonka ya ubangiji wannan abin da waɗannan bayan Allah suke gudu na samun darjewa hannu Allah ka yi musu gudunmuwa ka tsare su Allah ka taimake mu taimakonka Allah ka tsare mu da lafiya Allah ka tsare mu da lafiya Allah ka taimake mu taimakonka Allah ka yi mu gudunmuwa da gudunmuwarka sai mu cika da Fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا